الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها السلام عليكم ورحمه الله yau asabar sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari a jiya mun tsaya a hadisi na ɗari da arba'in a yaka yau za mu tashi babi na saba'in babi na ah, haka ne babi na saba'in da takwas babu fadlil mar'ati idza takabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj babu fadlil mar'ati idza takabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj wannan babin zai yi bayani ne game da falalan mace ladan da ake baiwa mace yayin da ta yi haƙurin rasa abin haihuwa wato ta haihu ah, wa idza takabbarat alawala waladiha idan ta yi haƙuri wajen tarbiyyar abin haihuwanta bayan rasuwan mijinta walamta ta tazawwaj ba ta je ta yi wani auren ba wato wannan babin yana so ya bayani game da falalan mace yayin da mijinta ya rasu sai ta yi haƙuri ba ta je ta yi wani auren ba ta zauna don kula da tarbiyyar ɗanta asarin hadisi na 141 shi wannan hadisi martaban shi hassanun ne ligairihi hassanun حدثنا أبو عاصم النهاسي بن فهم عن شداد بن عمار عن أوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أنا ومرأة شفاء الخدين أنا wa mura'atun shafa'ul khaddaini ni da mace wanda kuncinta ya zan kaman an je mai shi in an ce shafa'u shine ji ina jin jima za a ce wato wani lokaci zaka ga mutum ya tashi lokacin da yake tashe jikin shi shar amma yau da gobe sai kama an mushi jima duk yayi roɗe roɗe kaga da mutum kila kyakkyawa ne fari kyakkyawa daga baya sai ga kaman ba shi ba shi ake ce masafa'a wato wanda fatan shi ta dishi amma sai aka ce safa'ul khaddaini ni da mace wanda kuma kumatunta guda biyu suka dishi asalin mata abinda suke kulawa da shi kowane lokaci shine fuska sai mace ta tsaya gaban madubi ma minti arba'in tana goge hanci to ni da mace wanda fuskanta ya roɗe-roɗe ya ji me bai faɗi matsayinsu ba shi da ita shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam imra'atun a min zaujiha. mace ce wanda ta tsaya sai ta kaban mijinta amat akwai alkurani ala akwai ki hulɗa ya maminkum in an ce aimu ita ce matan da ba ta da miji wato mace mai ta kaba wato wanda ta rasa miji a aure sa a aure su wata matan da ba su da mazajen aure <clears throat> to imratun amat mace ce ta tsaya ke ta kaban mijinta fa sabarat ala waladiha sai haƙuri bayan ta kaban ta zauna ta ci gaba da tarbiyyan abinda Allah ya bata na haihuwa ɗa namiji ko ɗaya mace to ni da wannan matan ka hataini fil jannati an gane wannan ko wato kaman haka ne a aljanna irin yadda aka saba nuna yatsun nan guda biyu isa tun a farko nace ayyukan da manzala ya faɗa da yawa yake cewa kaza da kaza ko wato shi da mai aiki ne kaza kaman haka ne suna da yawa kaman yanda ya faɗi yanayi ya ce ko shi da tashin alkiyama kaman haka ne an na ce lallai yanka ji manzala ya ce kai makocin shi ne aljanna gaskiya kai makocin shi ne amma ka tabbatar fa akwai nisa akwai nisa wannan hadisin yana karantar da cewa ashe ba aibu ba ne mace matuƙar ta san za ta iya riƙe kanta ba za ta fada alfasha ba dan mijinta ya rasu ta ce ba za ta yi aure ba za ta yi tarbiyyar 'ya'yanta ba haihu ba ne an gane wannan ko amma in ta san ba za ta iya riƙe kanta ba to aibu ne amma in za ta iya riƙe kanta ta sa ido akan 'ya'yanta zuwa wani lokaci su yi kwari sannan ta yi aure to ba aibu ba ne sai babi na saba'in da tara babu adabil yatimi babin da yake yin bayani game da tarbiyyan maraya a tarbiyyantar da maraya haddasana um, hadisi na ɗari da arba'in da biyu shi wani hadisin sahihi ne wancan ko sahihun ne ligairihi haddasana muslimun ƙala haddasana sha'ubatu an shumaisata al'atakiya shumaisatul atakiya qalat dukira adabul yatim inda aisha an ambaci Matsalar tarbiyyan yaro wurin nana aisha radiyallahu anha allah ya kara mata yadda fa qalat ina na aisha tace inni la adribul yatima ni ba ina tarbiyyan maraya hannukan mashi bulala hatta yan basita sai ya daidaita aikinsa wato in naga aikin shi ya karkace nukan mashi tarbiyya kai koda ya kai matakin karke ne shine bulala to ina mashi bulala kaga wannan ya so ya yi daidai da hadisi na makaranta na 140 wanda aka tambayi ibn sirina game da tarbiyyar maraya ya ce biyan da kake tarbiyyar ɗanka to ka tarbiyyance shi haka ko da matakin tarbiyyar zai kai kai mai bulala ne to shi ma mai bulala ba wai maraya ana barin shi ne saboda shi maraya ne sai a bar shi sakaka ba an muka ce wato shi maganin yin bulala a shari'a musulunci ka ce za ka cire shi gaba ɗaya ka ƙwari kanka ne galibi za ka ga ana tallan hadisin anas bin malik anas ya ce manzan Allah amanan hadisin manzan Allah bai taba mun fada ba manzan Allah bai ban taba yin wani abu ya ce don mi ba manzan Allah bai taba ce mun kashi ba manzan Allah bai taba duka na ba sai a kawo na hadisin sai a kawo sai a jero shi a ce wannan ba wani hadisi na tarbiyya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya wuce wannan anas lalle a gidan manzan Allah ya taso ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza wato kawai tsakaninka da yaro a sorry i love you sorry i love you sorry i love you gaskiya ne daga shekara daga haihuwan yaro zuwa shekara bakwai tausasa maganganu su ne ake bukata wajen tarbiyyar yaro da ya wuce shekara bakwai to suna canzawa da ya wuce shekara bakwai daga shekara bakwai zuwa shekara sha hudu suna canzawa shi ya sanya kaɗan daga ciki kaɗan daga cikin hanyoyin da a sallam ya biyo wajen tarbiyyar yaran da suka wuce waɗannan shekarun shi ana ba tsawatar da shi ba amma ai manzala ya tsawatar da wanda ya fi anas ai an taɓa kawo sadaka aka kawo sadaka kaddara. sai alhassan jikan shi dan wajen da na fatima sai ya karbi sadaka. ai manzo Allah tsawatar mushi yayi yi mushi tsawa yace yayar yayar bai san cewa su ba sa cin sadaka ba bai san cewa su ba sa cin sadaka ba kuma shi Anas akwai wasu hudodi da manzo Allah ya na tarbiyya da wasu sahabbai wanda bai yi masa ba kuma waɗanda ya ma waɗannan ma kusan sun fi anas kamar yadda hassan ya fi anas manzala ya mai tsawa ku duba sunan kubra mana za ku ga sun da manzala ya mishi tsawa da fada akan ya karɓi sadaka yana ɗan ƙaramin yaro shekaran shi bakwai da ɗan wani abu wata riwayan ma ta ce bai cika bakwai ba amma ya mai fada ya tsawatar mashi ya ce ya yare maza ya cire bai san su ba sa cin sadaka ba sannan ai <clears throat> in ba ku manta ba akwai wannan hadisi hararre. ta wata riwayan bai inganta ba ta wata riwayan ya inganta shine hadisin fadlu lokacin da manzo ya dauke shi a abun hawa a hajjatul wada to hajjatul wada ta zama wani aikin haji ne wanda sahabbai suka dauki mataki akan shi saboda Manzala Allah da yayi kaza sai ce ku koyi haji fa a wurina da ya yi kaza ki koyi haji a wuri na da yi kaza ki koyi aikin haji a waje wannan ya sanya duk motsin da Manzala ya yi a hadithul wada sahabbai sun sa ido a wurin kuma sun yi tambaya a ai wata budurwa ta zo tana kan abun hawa ta tara abun hawan ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce gashi a farlanta haji ga mahaifina ya tsufa ba zai iya aikin haji ba shin na yi mishi aikin haji ya ce eh yi mishi aikin haji mai fadul ya yi sai ya kura mata ido mai manzala ya mai na tsawatarwa sai ya sa hannun shi a fuskansa sai ya juya wuyan shi malamai suka ce yana daga cikin hanyoyin tarbiyya ka yi amfani ka kau da ɓanna cikin tausasawa ai inda za ka ya juya kan ya juya mushi kan ne abbas na wajen saboda sun sa ido duk a motsin da manzala ya yi a hajjitul wada suna tambayin shi ya ce mashi ya ka juya wuyan shi ya ka juya wuyansa sai ce ba ka ganin matashi da matashi ya ce yarinya ce budurwa ga ta kyakkyawa shi kuma gashin matashi kyakkyawa ya kura mata ido ka san abin da yake lissafa a cikin kwalwarsa shi ya sanya na juya shi amma anas ba taɓa mai haka ba anas ya ce ba taɓa ce mashi ma kashi ba amma nan gashi an juya kan shi wanda na shimfinan da muka yi a na nace ku samu tambi na abdulbar a ciki akwai karatu don wannan asalin hadisin yana daga cikin hadisan da imam malik ya kafa hujja da su a aikin haji akwai arrifka fil mamuna arrifka al mamuna wannan matan wannan yarinyan ba ta da muharrami ko manzo Allah ya ba ta izini ta je ta yi aikin haji ba muharrami matukar akwai karauka akwai jama'a mace tana iya yin haji ba tare da muharrami ba ku duba wannan littafin da kyau ku ga yanda yake tantance riwaya da diraya at-tamhid na Abdul Barr to wannan wannan ya nuna manzo sallallahu ya amfani da hannun shi wajen ya hana yaro karami ya hana shi wani abu ko matashi kuma ai manzo Allah sallam ya taba wani dabi'a wanda yake yanzu daga baya ka canza mai fasali ya zama matsala shine yaro a kama kunnin shi yayi wani laifi ai ya kama kunnin mutum biyu ya taba kama kunnin mutum biyu akwai Abdullahi ibn busu akwai Abdullahi ibn Abbas ya taba kama kunnin abdullahi ibn busur ai an taba aikan shi da inabi maman shi ta zabi inabi yayi yaya ta zabi inabi masu kyau ta ce wannan ka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaro ne yanzu ya fara kasuwa da ya ga inabin nan suku suku a hanya sai ya tsinki kwara da ya sai ya ci manzon sallam daga ba da inabin kafin a kawo mishi mala'ika jibrilu ya sanar da shi Allah ya sanar da shi ka saurara ka jira akwai wani kyauta da aka aiko maka da shi inabi ne irin yanayin inabin da yawan shi abdullahi ibn busur yana kawo inabin sai manzala ya ga an tsinki kwara daya ai manzala sai ya kama kunnin shi yace ya hudan yaya baka jin magana kuma ya yi ma abdullahi ɗan abbas irin wannan shi ma da ya kuskure ai wata rana abdullahi ɗan abbas ya ce zan je wajen maimuna maimuna matan manzo Allah sallam in ta, zan je in kwana a ɗakinta ta don in ga sallan dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ne tarare sai na ga yanda yake sallah ya je ya kwanta a ɗakin har dare yayi ba tsawon hadisi nake so ba manzo Allah ya tashi ya wanke ido duk adoyin da zai yi ya tada sallah ya ce ni ma sai na tashi na je ne a lola sai na tada sallah to sai ya zama ya tsaya a dama manzo Allah sai manzo Allah ya sa hannunsa ya ce ya sa hannu ya kama man kunni yana ta jawo ni yana ta jana ina sai da ya dada ni hagun shi kaga yayi manzo Allah ya gyara so biyu da me da kama kunni shine aka samu matsala tarbiyyar da ake ma sojoji kuma wasu malaman makaranta suke yi sai a ce yaro ya kama kunni sai ya dukar da kanshi jinin shi je dawo ka wannan aibu ne manzala bai ya kama kunni tabbas kuma ba shi zoyi ba kada ka zama kamar maye wani za ga yaro ya abu ya ya kai mai kura zai cizo ba cizo yi ba ya dai kama kunnan sa ya masa magana a bakin kunnan an gane wannan ko to da haka irin waɗannan nau'o interview duk ba ima ma'anas ba amma manzala ya yi ma yaran da suka fi anas dan dai Anas bai fi fadul ba bai fi Abdullahi dan Abbas ba bai fi hakan ba duka bai fi su ba an musu nau'o'i da yawa akwai waɗannan littattafan garin ba ku wannan ba zan saboda ba sanuyan yaro muke kai tsaye ba littafi muke bi zan ba injiniya ya ba masallaci kofi guda Ina ba ku littattafai ku ya ku sa a labirarin kila nan masallacin ma nan gaba za a yi labirari to cikin littattafan da za a nema ga wasu littattafai na na rubuta mai so ya karɓa wajen injiniya ya kofi ku gano wasu hanyoyi so da yawa cikin abin da ke ƙwararren matasa a yanzu ana musu da'awan yanci ne amma ba su da yanci wato talibi ya rayu a kan ilimi amma sai ga wani ilimi ne suka tafi ya kaba shi ya ce mishi wannan ilimin shi ne kaɗai kuma ilimi sai a ƙara tsuke shi bai san an tsuke shi ba bayan ilimin na da faɗi karatun kuma na da yawa an gane wannan ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi a wannan hadisi sai mun zo hadisi na dubu da doriya a wannan littafi zamu ga yanda manzo sallallahu alaihi yayi bayani daga cikin bayani kuma zamu buda maganan ba a cirewa musulunci maganan bulala kuma ai a silsila sahiha da jami da da da sahihul jami' al-saghir ai ya zo da riwaya da manzo Allah yake yake cewa lallai gidan kowa ya zama da bulala a rataye bulala ruwayoyin daban-daban ne wani ruwayan abu ladan abbas ce ne a mara bi ta'alikin sauti wata ruwayan ya ce ya ce ne lallai a allaka saut haifi ya rahu a halul baiti ba ma ka aje bulalan a ɗakinka ba a'a a ƙofar ɗaki duk wanda ke gidan ya san cikin dokokin ka kakan kai har ƙarshen tabbas bulala shi ne ƙarshe to kakan kai har can kada ya ɗauka za ka tsaya ne bangaren nasiha ko i love you ko sorry ko kaza duk akwai su ana son su amma ka sani ana kaiwa ƙarfi ƙarfin shi ne zana ba kuma a da ƙaton itace ba kuma a shi da hannun riga ai bu makabashi bu bashi ko kuma wai ka sa goruba a hammata in za ka yi duka sai ka rinka yi a haka ba wannan kuma ba a yi kaman hajji ka ce ma yaro to kun bulala ɗari sai ka ce mashayi Allah ya sauke to ba magana ya dan haskaka maganar bulala ne shi na ga ya kamata mu haskaka akwai wanda yake zaka ji suna kore maganan bulala ne kwata kwata kuma suna kafa hujja da hadisin Anas hadisin anas suke gaba hujja da shi bai duke ni ba bai taba ce mun kashi ba bai taba cewa dan mai nayi ba bai taba cewa za ba bai taba sai a ce to anas kenan waye kai shi a Hassan ya bo kai shi abdullahi abbas ko ya kai shi fadl ibn abbas ya kai shi akwai wasu ma jigajigan yara kanana wanda manzo Allah ya jaci yan cikin gidansu wanda ya musu wani nau'in horo wanda bai ma'anar ba saboda haka ka zama ɗalibi mai yancin da gaske ka sai littafi ka halarci karatuttuka ka buɗe kwakwalwanka da kyau ka gane wani abu bazi na tamanin a ah, ai duk da yake duk jinsin wanda ake mai tarbiyya da matan da yara duk jinsi guda ne ko mata ne duk jinsi guda ne dokuncin hukuncin guda ne ai idan insha Allah idan wake hadisi na wajen dubu ɗaya ne da wani abu a yanzu ba mu kai hadisi Ai yanzu ba mu kai hadisi ɗari biyu ba ko a'a a to ai malam wali dama an kabo karishewa ka karishe ne mu yanzu ko hadisi ko hadisi ɗari biyu mu kai ba amma ai za mu zo za mu bayani akan maganin bulala ayin ka je gidan mutum kaga ba bulala to dama gidan ba a tarbiya ba a tarbiya ma kwata-kwata ba a tarbiya matakan tarbiya tun daga addu'a zuwa nasiha zuwa jan kunni zuwa wannan zuwa duka ake tanadan su duka ake tanada duk wanda lokacin aikin shi yayi to a yi shi ko yaro ne lokacin yayi abin da ya kamata ya kuka sai ka kauda kai yanzu bai kukan ba ko mun tsawon shekaru sai an yi kukan ko da kokan ka zai dawo kai sai ka yi kukan da baka san kwara shi a daidai wannan gaban ya gyaru ba saboda haka hanyoyin tarbiyya duka ake amfani da su amma ka ɗauko na yin tarbiyya na turawa wanda kai kana ganin yadda alaƙansa yake ƙarewa mahaifi ke zama kamar abin banza a gaban ɗan shi ko mahaifi shi ya rasu ba ma magana zuwa janaza sai dai ya waya leburori su je su ɗauki gawan su je siyar haka ke so kai ma koma to sai ka bi wannan hanya amma mu musulunci muna da tsarinmu na tarbiyya ko muna da ƙara samun matsala wani lokaci ko da makarantun larabci ne wai littafan tarbiyya da za a karanta sai ka jana ce maka John maltoon sai a ce maka Arasto Arasto to fa wani firikinka ne Tintin ya mutu a Platon wasu firikinka ne wai tarbiyyansu su za a dauko sai ka ce musulunci babu tarbiyya sai ka ce musulunci babu shirewan tarbiyya mun karanta wasa'il tarbiyyar najiha shekara ashirin da suka wuce federal radio lokacin sun sa shekara ko 22 da suka wuce ku kokari ku samu sali tarbiyyar najiha wanda muka karanta a bidiyon radio shekara 20 da suka wuce ku je da muka bi su mataki mataki muka dauke su duka muka shekara kusan biyu muna karanta su Allah ya ce mu kima amma wadannan littafin a neme su da wanda ba su ba shafi na 80 ayin babi na 80 babu fadlu man mata lahul waladu babin da yake yin bayani game da falalan wanda ya rasa ɗa ya rasa abin haihuwa alwalad abin haihuwa hadisi na ɗari da tamanin da uku martaban shi sahihi ne eh to Allah ku ya kuri hadisi na ɗari da arba'in da uku martaban hadisin sahihi haddasana ismailu qala haddasani malikun an ibn shihabin an ibn musayyibin ana abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle Allah ya ce la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi babu wani musulmi wanda zai rasa abin haihuwa guda uku ‘ya'ya maza ko ‘ya'ya mata ko haɗe maza da mata ya rasa abin haihuwa guda uku fata masahun naru a ce wuta ta shafi wannan bayan da abin ya faru ya yi ya mai da al'amari zuwa ga Allah bai lalace ba in mace ce bata kama yan tsumbarkai ba ta yi haƙuri ta jingina ma Allah to a ce wuta ya tafi ta a illa ta hillatar ƙasami sai dai warwarar rantsuwa Allah ya ce wa in minkum illa ka na ala rabbika hatman maqdiya babu yanda za a yi ka shiga aljanna sai ka wuce ta saman wuta to in banda wannan wucewan to wanda ya kai ishe da wannan matsayi ba fuskan shi ba ma zai ga wuta ba an gane wannan ko sai asalin hadisi na 184 ai afwan 144 to to lalle Allah ya soyi eh kurakuran suna yawa ga hasken ga ido na dauka ga wani ga wani ga wani kan hudu ila sai an samu cikon na biyar wata rana hadisi na 144 حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن طلقي بن معاوية عن أبي الزرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي وتماتا تابو جمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي بسبيين جوانيارو ta haihu sai ta ɗauko yaron ta kawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa qalat sai ta ce udu lahu kai mai addu'a fa qad dafantu salasa salafatan ni fa na binne yaya uku wato ƴaƴanta uku ta haifa sun rasu to ta haifi na hudu tana jin tsoron kada ya bi su sai ta rungume shi sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai mushi addu'a shi wannan ya tsaya Sande ɗan samu wanda nake kallo an gano wannan ko na binna uku ai mu hada wannan ya tsaya fa qala sai yace ihtazarti bihizarin tazarti hakika kin tangu. kin katangu bihizarin da wata irin katanga shadidin mai ƙarfi minan nari daga wuta ai kin tangu katanga mai ƙarfi daga shiga wuta kaga wani asarin hadisi yana ƙara tabbatar da cewa idan mutum ya rasa abun haihuwa yayi hakuri ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mai da al'amari zuwa ga Allah wato wannan hakuri da yi Allah zai biya shi tabbas da ciwo kwaran gaske yanzu mace ta goyon ciki na watanni ranar haihuwa sai yanda ta ta haihu ta juya ba ta gaɗan nan ba ai da damuwa ko da bayan sati ɗaya ne ko bayan sati biyu ko bayan shekara ɗaya da damuwa kai ta ma ga rayuwan shi ya girma ya aure ya hayayyafa ya riga ta wucewa da damuwa balantana tun farkon al'amari saboda aka sai manzo Allah kafin yi mata addu'an yi mata bishara a wasu ruwayoyi yi mata addu'an kuma Allah ya taimake ta din wannan yaron Allah ya tsaida shi dan ba shi ya tsaida shi ba an gano nan ko wannan martaban hadisin hadisi ne sahihi sai hadisi na 145 shi ma martaban shi sahihi ne حدثنا عياش قال حدثنا Abdul الاعلى sai aka tsaya guda daya dama shi Abdul A'la bin Abdul A'la ne qala haddathana Sa'idun al-Jurairi an Khalidin al-Abasi akwai al-Aishi akwai mai riwayan da zo da al-Aishi wata riwayan tana buwa da khalid ana ce mishi al'abasi ana ce mishi al'aishi an gane ko qala mata ibnu li yace wani abin haihuwa nawa yaro na yaro fa wajadtu alaihi wajadan shadidan sai abin ya ji mani ya motsa mun zuciyata motsawa mai tsanani na samu damuwa na kasa ne wa qultu sai nace ya aba huraira ya kai aba huraira ma samita minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shay'an shin baka ji wani abu bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tusakhi bihi anfusana am mautana wanda zai sauƙaƙe mana zuciyarmu daga matattunmu idan ‘ya'yanmu sun rasu muka tuna manzon Allah ya faɗi wannan magana mu samu sanyi-sanyin zuciya qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Shigarukum 'ya'yanku ƙanana wanda suka rasu da amisul janna wato jamis jam'u damus wato ƙananan. halittu ne a gidan aljanna asalin da'amis larabawa suna amfani da shi akan ƙwari ƙanana wanda suke zuwa saman ruwa masu gudun nan a ruwa wani lokaci za ga wasu kwari ƙanana amma in suna gudu a ruwa sai ka ɗauka akan kwalta suke lafiyayya ka samu ruwa wanda ke tsaye ba wucewa yake yi ba za a ga kwari suna yawo to akwai wasu ƙananan kwari masu gudun gaske to larabawa suna siffanta yaro ƙarami wanda ba a iya mushi faɗa yana shiga ko'ina a cikin gidan kowa sai su mushi da ami akwai matakin da yaro yake ƙarami zai shiga gidan kowa kuma in ya shiga gidan ma zai shiga ɗakin kowa saboda ɗan ƙarami ne ya shiga nan ɗakin ya tafi nan ya shiga nan ɗakin ya tafi nan ya je can ya je can ya ɓanna wani ɗakin ma an kawo shi wasa ne ya cinye ƙarƙashin gado ya ga wani abu ya ne ya fito da shi a hannu a cewa ya ce sai ni ne ya wuce wani gidan to irin wannan ƙananan yaran wanda yake su ko ina shiga suke a cikin gidaje kuma an a cikin gida ne ko wani ɗaki ma shiga suke su ba su to su ake ce ma da'ani jam'i ne na damus an gane ko ya ce sigarukum da'amisul janna ai ƙananan yaran kamar irin waɗannan ƙananan ƙwarin ne na saman ruwa masu kai komo suna yawo saboda haka su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan yara ne wanda suke haɗe da wuldanar mukhalladun amma sun ma fi su kazar-gazar sun fi su harkoki da shige da fice an gane ko ke waɗannan yara suna gidan aljanna shi sanya malamai sun tattake waje akan yara ƙanana idan suka rasu na musulmi duka suna gidan aljanna cikin hadisan da ake kafa hujja sai suna gidan aljanna akwai waɗannan an gane ko duk da yake akwai ra'ayi shazi ra'ayi fankararre sai asalin hadisi na 146 martaban shi sahihi ne haddathana ayyashu qala haka ne ko haddathana abdul a'la qala haddathana muhammad bin ishaq qala haddathani muhammad bin ibrahim ibn al-harith am mahmud ibn labid an jadir bin abdullah قال sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu jabir yace naji manzo Allah yana cewa man mata lahu salasatun min alwalad duk wanda ya rasa abin haihuwa guda uku yaya uku fa hatta sabahum kaga duk sauran bai zuwa da wannan kalman, wannan kalmar na da muhimmanci ya nemi ladan su a wajen Allah rasuwan ya duke ka zuci abun na faruwa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka da al'amari zuwa ga Allah ka nemi ladanka wajen Allah ga kalal janna ya shiga aljanna wannan ya nuna malamin suke cewa wanda ya rasa abin haihuwa ya dinga ifice ifice ya dinga hayaniya to ba ya daga cikin waɗanda 'ya'yan shi za su cece shi ranar kiyama ba shi a ciki ba shi a ciki wanda ya nemi ladan shi a wajen Allah shi ake magana an gane wannan ko kulna ya rasulullah jabir yace sai muka ce ya manzan Allah wasnani da me ƴaƴa biyu ko ko me ƴaƴa biyu fa kala wasnani yace a lalle da me ƴaƴa biyu shi ma haka ne kultu jin jabirin sai nace ma jabiru wallahi ara law qultum wahidan ni ina ganin da ku ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa kun ce mishi wanda ya rasa abin haihuwa ɗaya ma zai shiga aljanna laqala da ya ce da ya ce hadda mai ta ɗaya? Fala sai Jabir ko ya ce wa ana nuhu wallahi ni ma na yi zaton haka kuma ba ni ba ma sahabban da suke wurin bayan mun tashi an fito waje kenan an gama karatu za la ya gama karatu ya gama sai suna cewa dama an ce an maganan mutum ɗaya. ai da ko ya yadda kwana to ai ko da ya yadda to amma ba ce ba Ba magana ta kare ba ba a ce ba shi ma bai ce ba an gane ko shi sanya ruwayoyin da suka zo akan cewa an ce mutum ɗaya aka ce mutum inganta ba duk da yake mutum biyu masu jirgi guda biyu sun fafata sai da suka shigar da mai ta ibn hajar al-asqalani in kun duba sharhin shi ya kawo ruwayoyin ke eh, duk da waɗannan ruwayoyin ba su inganta ba amma ga wasu ruwayoyin an ɗauke su an haɗa kaza sai dai kai dai mutum mai ɗaɗai ma haka imamun nawoyi shi ma yi <clears throat> shi ma haka ya sha tale-tale ya ta <clears throat> bakin ƙoƙarin shi na tattaro hadisan shi ma dai sai da ya kai mai ɗaɗaya amma dai wanda kake da shi a hannu su ne waɗannan shi ma wancan ba ba a hannu ba ne a hannu ne ku duba su za ku ga yadda karatun yake Allah ya taimake mu hadisi na ɗari da arba'in da bakwai martaban shi sahihi ne haddathana ali ibn abdullah qala haddathana hafsun bin ghiyath qala sami'tu talqa bin muawiyata huwa jadduhu talq shi kakan hafsun bin ghiyath qala yace sami'tu aba zur'a naji abu zur'a yana cewa ana abi hurairata daga abi huraira anna imra'atan lalle wata mata atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sabil ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin nan da yaro fa qalat sai ce ud'u Allah lahu ka roƙa min Allah ya tsare min wannan yaro ya rayu faqad dafantu salasatun na bunna 'ya'ya uku na bunna yaya uku ina tsoron wannan ma ya bi su faƙala zai ce ihtazarti lallai kin katangu zihizarin da wata irin katanga shadidin mai ƙarfi minan nari daga wuta kaga wannan riwaya maimaiki sai hadisi na 148 martaban hadisin shi ma sahihi Bala haddasa قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبي هريرة يتجاءت امرأة وتما تاتازو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت سيتشي يا رسول الله يا من زن الله إن la naqdiru alayka fi majlisati fi majalisika mu ba ma iya kusantanka ba ma iya samun karatu a majalisinka wadatacce irin yanda maza suke samu maza suna samun karatu mu ba ma samun irin wannan karatu da maza suke samu a majalisinka ko mun zo masallacin ma baya muke fiyayyen sahu a maza sahun gaba mafi alherin sahu a mata sahun baya da mata sun zo inda aka ce sahun baya nan ne karshe wanda ta fara zama a nan ta samu ta kowa lada sai wanda suka matso suka matso suka matso har inda maza suke to ba ma samun wadataccen karatu a majalisun ka irin na maza fawa'id na yawman nati ka fihi kai mana alkawari ka zaba mana wani yini wani rana wanda mu ma za mu rinka zuwa a yi na mata zalla faƙala sai ya ce ma'idu kunna bai kula ne na sa muku alkawari mu haɗu gidan wani mata mu ne ga baki ɗaya mu haɗu a nan gidan ja a hunna Lidalikal wa'adi manzala ya zo musu a wannan alkawari da ya yi a wannan rana a wannan lokaci a wannan gida abu huraira ya ce wa kana fi ma haddasa hunna cikin abinda ya ba su labari ya yi musu karatu a kai a cikin karatuttukan wannan rana mamin kunna imratu ai babu wata mace ya mutu laha salatun minal waladi wanda ta rasa 'ya'ya guda uku ah, fata um, hasibahun ta nemi ladanta a wajen Allah kaga ya zo ya yi daidai da wani hadisi can fa hata saba ta nemi ladan su a wajen Allah illa dakhalatil janna sai face wannan mata ta shiga aljanna fa qalat imra'atun sai wata mace tace awitnani ko kuma mata 'ya'ya guda biyu qala awitnani sai ce to ko 'ya'ya guda biyu qala suhailu an an gane wannan ko hadisin ya kare wannan ya sa in bracket wani sabon karatu ke wato <clears throat> kaga irin tambayan da mata suka yi irin shi maza suka yi kuma dukansu sun tsaya akan yaya biyu amma tabbas akwai nasoshi wanda ibn hajar da imamun nawawi suka yi daban-daban wasu suka amma dai fardiyatu ne istihadatu suka ce lallai mai ɗaɗe ma zai iya samun wannan matsayi amma a tsuran nassi wanda ya fi inganta to ma ya'ya uku ya'ya biyu kenan daga biyu zuwa sama to sai mai littafi ya yi bayani ce kana su hailun ya shaddadu fil eh, hadisi wa ya hafazu shi su hail kowa ya san su hailu yana daga cikin jigajigan wato abin nan malaman hadisi sosai wanda suka hora ɗalibai sai dai usulubin shi na da ɗan tsanani tsananin shi shi ne a lokacin da ake karantarwa lalle kowa na zuwa da tawadan shi lokacin da ake karatu kowa na not ne shi ne asalin ilimi jodin ake yi kuma rumuz ake amfani da shi ba duk abin da mutum ya faɗa ake rubuta ba da an yi kaza kawai kaza ake nufi da an yi kaza kaza ake nufi to haka malaman nan suke rubutu na haka bukari haka suka yi idan aka koma gida sai a samu sabbin abin nan fata na buzu wanda ake rubutu a lokacin tunda ba takarda bane sai ko mutum ya tsaya sai ya sake kwafewa zaka ji in suna ba da labarin neman ilimin suna cewa wani lokaci kafin ka gama kwafewa an kira asuba ko kuma ana gab da kira asuba kuma galibi duk malaman hadisi makarantun hadisi na wancan zamani sai dai faka je makarantar kafin su baki ba sa zuwa neman karatu da rana tsage-tsage sai dai ka je sallar subahi yi maka a can kuma in baka je da wuri ba za ka iya rasa samun karatu don za ka iya samun ɗalibai sun riga sun cika kowa da taiwadon shi akwai wata riwaya da bukari ke cewa wani lokaci in sun sa kifi suna dafa kifi bai gama da huwa suke maza su ci saboda ka je karatu tun safe baka dawo ba sai rana ta ta daga sai wajen azhar daga can kuma ka dawo gida ka dan yi kalula ka huta daga la'asar za ka fara kwafewa in aka yi mangariba aka yi isha'i ka dan rubuta zuwa farkon kashin farko na dare in ka gama ka dan kwanta an baka gama ba to kariri ta jikinka dan kai maza tsakiyar gari ka koma makaranta in ba haka ba za ka samu karatu ba to shi suhail sai ya zama yana da wata ɗabi'a kowane malami da irin usulubi mun yi bayanin amash ne zafi ne kana ya zuwa makaratun ya kore ka ce tafi ka ba nuri goban baka zo kuma ce ya kai baka zo karatu ba kuma je ka zo fa ya ki maka karatun ya kore ka bayan wahalan da ake sha da shigowa gidan shi to amma shi amash yana bari ana rubutu to shi kuma suhail ba a rubutu sai dai faka haddace kuma in yi karatu yau gobe ka zo zai iya tambayan kowa in ba ka yi baran nan za ka tsaya a tsaye ko kuma ka koma bayan danga ka saurari karatu sai dai ka koma bayan danga ka tsaya a nan wurin bayan ɗakin itace wabin nan eh, danni ka koma bayan danni ka tsaya ran nan a nan za ka ji karatu shi ne nan ka ji malam ya ware yake su hari na da tsanani wajen hadisi sai dai faka haddace bai yadda ka rubuta ba walam yakun ahadun yaqduru an yaktuba indahu ai wurin shi babu wanda ya sai rubutu in ya ganka da abin rubutu za a kore ka a makaranta ko kuma ba ka hutu an baka hutun wata shida to kai hutun wata ɗaya baka je ka ɗauki hadisi ba ya za ka yi da wannan karatun rana ɗaya na sati ɗaya na sati shida ko wata shida ko kuma ya baka hutun wasu kwanaki ya ce sai bayan kwanakin ka dawo me laifinka baka kulawa ya ce an ce sabai suna zama ne su shiru ka sage ka tsaya ka ji ka haddace sai dai kuma yana da usulubin maimaiki da nanatawa wato karanta tarihi wajibi ne ba dole fa a san rijal in dai ba a karanta rijal ba a karanta tarihi ka karanta tarihin sahabbai ka san su bayan ka karanta jigo shi manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ka rinka rayuwa baka san manzo Allah ba karamin hadari bane wallahi kai baka san manzo Allah ba matanka tana bujin bujin ba su san manzan Allah ba ƴaƴanka ba su san manzan Allah ba ana cikin hadari sannan karanta sabai tarihi suna da muhimmanci sannan tabi'ai da jigajigan waɗannan maluma mutum ya rinka samun abu na ɗinsu yana karantawa in ba ka karanta tarihin waɗannan maluman to ba za ka gane komi ba kuma lokaci ma aikin da suka yi ba za ka gane kima aikin da suka yi ba ga wahalan da suka sha wajen neman karatu kai baka sha wahalan komi ba amma kana kana shan wahalan karatu kana shan wahala neman karatu wai Allah ya kawai sai hadisi na ɗari da arba'in da tara martaban shi sahihi ne حدثنا هرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم يتي أم سليم rumaita'u ta bani labari ta ce kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ummu sulaim ta zama kamar ita ce wata kakaki ta mata idan manzon Allah yana so ya sanar da shela ita yake gaya masu sanar da su mafi yawan lokuta ma wani lokaci <clears throat> idan ana so a sanar da shi sako za ka ga suna sanar da ita da ana sanar da matan shi kuma matsayinta wasu daga cikin sarakunan mu suka rike sai kuma al'ada ya shiga sai ya zama matsala saboda wasu daga cikin sarakuna su ma sun nemi wafi dafin nisa wace shi shugaban mata kamar yadda kuma musulun yake to sai suka rika samar da wata mai sarauta wata mai sarauta a yanzu ana ce mata jakadiya jakadiya wato wakiliyar mata sai dai bannan galibi irin wannan jakadiyoyi na yanzu sun fi matan mutum kusan matsayi a wasu gaɓoɓin idan da sarki zai dawo wai jakadiya za ta karbo shi ba matan shi ba ta kai shi falon shi ta zauna ta kintsa shi sai ta natsar da shi tukuna sai ta gara mata ba matan izini sai su zo su gan shi a yi kaga an yi muliha a an samu muliha nan wurin in kun yi tsiya da kajiya ba za ta kawo ki wajen mijinki ba to wannan ai ta zama matan shi a ce ita za ta yi matan shi iso rawa ya lalace to amma ina jin ba kotu da kajiya ba cutu da kajiya ba sai ta ta yi sama kila amma dai wannan matsayin da dama sanar da kajiya to matsayin un musulmi ke an gane wannan ko qalat kaga shi ma irin wani ya kamata ka sani sai ka san ta hadiddat naci wasu abubuwan da za ga hausa suna yi ko wato yana da ban mamaki in ba kana bin abu a hankali ba sun kwaikwayi wani abu har sai suka manta da nassin ya zama kamar al'ada wani abu suka fata shi wani abu mai fata shi ba wani abu kuma suna yin shi ka rasa gane hikimin shi yanzu mun karanta babin cin abin nan kyauta da nama kashi ko na na ta ce ba a layye gidan manzo Allah a ce ya ba taba yi ba in an yi layya sai an samu wani bangare na kashi an aje galibin munan duk mun taso iyayenmu ba a layya a cinye ko da bindin nan ne haɗa da ɗan kashi da ɗan tsoka sai an ya shi na wani lokaci kai yanzu ka gani sai ka al'ada ne bayan kuma asalin sunna ce ba a tasa nama a cinye za ga an ɗan aje wani abu ɗan kwana biyu sati ɗaya sati biyu wata ɗaya sai a ɗauke shi kuma haka gina manzala ake amma mu har ya zama kamar al'ada har ma wani ma na ganin ba masu na bane kuma abin da ya kwalin shi dama ba karatu yake yi ba ko karatun sunna ba fa karatun sunna yake yi labari kawai yake ji Allah dai ya sauki littafi daya na sunna bai iya karanta shi ba kwara daya in waɗannan abubuwan da suka shafi mu'amala ba ga littafin adabi muna yi ba na mu'amala ko littafin irin wannan kwara ɗaya bai taɓa saukewa ba yanzu in Allah ya ba mu iko muku sauke wani littafi ka sauke wani littafi a inda ya cancanta ka karanta shi ka soke ka gane kwakwalwa ka sai ta canza kan abubuwa da yawa wallai. sai ka ga wasu abubuwa da yawa ka taso ka ga iyayenka musamman mu dai galibi da aka taso da tsofaffi ba irin rayuwar bini da aka taso da yara zalla rayuwar maraya amma irin nan ka taso ga mai shekara tamanin ga ɗari ga ɗari da ɗoriya za ka suna wasu abubuwa wani abin sai ka ma al'ada ce addini ne har yanar ki ya zama al'ada wani a gurɓata shi wani ko ba gurbata shi ba kai kuma yanzu karatun ka bai kai ba saboda karatun yanzu sama sama sama sama sama ne an fito a dan samu dan littafi a dan yan talhisi balle bakwai a dan warwaro shi a dan roro kila ma wajen ya yayi kurakurai sai a dauko kuma in ba sa'a ba shi ko mai koyawa ya zo ya tsaya ce to kun ga wannan matsalan daga wannan duk duniya ba wani karatu sai shi Allah ya tawake ka kuma sai ka yi dafe sai ka shiga rudu sai a shiga rudu sai kuma gobe ka ji wani karatun ba haka ba sai ka fara cewa ya kamata malamai su zona su shawara ne su haɗa kai a ina Allah ya sauke saboda kai Allah ya taimake mu wato take cewa na kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya ce ya ummu sulaimi ya ce ummu sulaimi ma min muslim ma min muslimaini ai babu wasu musulmi biyu uwa da uba kenan ya mutu lahuma salasatu auladin suka rasa ‘ya'ya uku illa a da salahumallahu aljanna sai face Allah ya shigar da su aljanna bi fadlir rahmatihi iyahum saboda kyautan rahamansa gare su wato Allah ne ke musu kyauta Allah kai mana wannan kyauta kulna sai muka ce wasu na ne. ya manzo Allah mai mata mai yaya biyu kwallo wasu nanu sai ce jume ya yabi ita ma haka wani hadisi ya ma metu da yawa martaban shi ma sai yi hadisi na ɗari da Haddasa na aliyu haddasa na kwallo haddasana motamirun kwallo to alal kudaili an abi jariri an nalhasana haddasa hu fitin. wato bi wafiqatin kinan anna sa'ata bunu muawiyata eh anna sa'ata bunu muawiyata haddathathu haddathahu ne eh, sa'ata ai sunan namiji ne haddathahu annahu laqiya abazarrin shi sa'ata ya ga abazarrin mutawahishan qirbatun ya ratayo abin shan ruwan shi galibi al'adar larabawa inda maɗaukin ruwa iyaye ba sa ɗauka sai ‘ya'ya galibi ɗan salkan da suke saɓawa za su iya saɓa adda da sanda amma idan da ‘yan salka ta ruwa sukan ba yaro ne wani lokaci yaro ya fi su buƙatar ruwa ba sai ya tambaye su zai sha ba da ya buƙaci ruwa kawai sai ya sha su suna buƙata ka tambaya to sai ya gan shi yana riƙe da salka ta ruwansa ƙala malaka minal waladi ya abazarri ya ce abazar baka da yaro ne ai mu al'ada mun saba gani ɗin ƙaramar salka to a yaro ke ma mahaifi kayansa zai wuya ka ga mahaifina yawo da salka ba ɗan shi ke rike mashi. kun san abu zarri yana daga cikin waɗanda aka jarabta da in matan shi ta yi wa yayin sai su rasu abu zarri ya taso da matan shi ta yi sai ɗan ya koma sai ɗan ya rasu da da yanyi wani ɗan ya shekara ɗaya wani ya shekara biyu wani ma baya shekara wani kafin suna sai ya rasu shi sanya har lokacin da ya bar duniya yar shi kwara ɗaya ce kuma ƙarama saboda haka ya taso cikin waɗanda 'ya'yansu suke yawan rasuwa kuma kun ga abulada da ya mishi sallah abulada da ya mishi sallah da ya rasu kuma tsakanin su bai wuce sati ɗaya ba shi wa abulada da ya rasu bai wuce sati ɗaya ba shi ya sanya ita wannan ƙyar da abazar ya rasu sai usman bin affan ya ɗauke ta ya riƙe ta marain ta yi haɗa ta da 'ya'yan shi to ta taso gidan abazarri ta kuma gidan usman abazarri kaga ba wani shi sanya kada ka rika kake ci da ayan Allah ke ci da su <clears throat> wani dan naka inda ya fara cin wato miya da nama sai ka mutu sai ran da ka mutu karshen da sai ga ya koma hannun wani china ke cin miya da nama kai nan kana maganan cewa kai ke ci da yayanka ba Allah ba Allah ya taimake mu sai gashi ta koma gidan halifa kuma mai karfi usmanu cikin mawadata ai babban mawadaci ne haka ne ko Allah ya taimake mu saboda haka yace mishi me ya same ka baka da abin haihuwa ne qala sai yace ala uhaddithuka bana baka labari ba aini qultu bala sai sa'a sa'a yace i qala yace kamita rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya qul ai ji manzon Allah yana cewa ma min muslimin ya mutu lahu salasatun min alwalad ai babu wani musulmi wanda zai rasa abin haihuwa guda uku lam yablughu alhinsa matukan ba su kai lokacin daukan zunubi ba alhin shine matukan ba fara rubuta musu lada da zunubi ba illa adkhalahu Allahu aljanna sai Fati Allah ya shigar da wannan mutum aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum amma kyautar rahama ne zai musu kyauta ce ta rahama domin ana shiga aljanna ne da falalan Allah Allah ka shigar da mu da falalanka wa ma min rajulin babu wani mutum a taka musliman wanda zai yantar da musulmi illa ja'ala Allah azza wa jalla kullu udwin minhu fikakahu li kulli udwin minhu sai illa ja'ala Allahu azza wa jalla ta face Allah ya sa kullu uduwin minhu <coughs> ko ni gaba daga cikin gabobin wannan wanda aka yantar din wannan bawa ya zama fikak fikak wato fansa fakku fansa ne li kullu uduwin minhu na gabobin wannan wanda ya yanta shi wato kaga ai in ka yanta mutum mutum ne yana da hannu yanda kace ta hannun shi kai ma ka ci ta hannunka yanda kace ci kan shi ka ci kanka yanda kace ci jikin shi ki dai ka ci jikinka shine dai fika fikakuhu huli kulli udhun minhu sai ya zama kansa na kowace gaba na kai ma daga yanta wannan yanda ka yanto shi kai ma haka Allah zai yanci zai yanta gabobin ka baki daya an gane wannan ko duka dai wannan hadisi mallan na ta maimaita su akan falalan wanda ya rasa abin haihuwa sai hadisi na ƙarke a cikin wannan wannan babi hadisi na 151 151 haddasa abdullahi bin abin aswadi ƙala haddasa na zakariya bunu ammaratul ansari ƙala haddasa ni abdulaziz bunu suhaibi haka ne ko? aka rubuta na ku abdulaziz bin suhaib an anas bin malik daga anas dan malik an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace man mata lahu salatatun duk wanda ya rasa abin haihuwa guda uku lam yablughu al-hirsa wanda ba su kai saba ma Allah ba ba a fara rubuta musu zunubi da lada ba adakalahu Allah wa Allah zai shigar da shi da su yaran gabaki daya bi fadli rahmatihi kyautar rahamansa ya shigar da su aljanna ta kai su gidan aljanna an gane wannan ko wannan ya nuna wannan hadisi ya shahara kwarai sahabbai da yawa sun ji shi sahabbai da yawa sun ji shi ganga wannan anas un musulun ta ji shi ma abu ya ji shi jigajigan sahabbai sun ji shi wannan yake tabbatar maka da idan ka rasa abin haihuwa tabbas da zafi amma kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ka bibi wannan rashi da ayyukan shirka galibi mace idan ta rasa haihuwa in ka zo ɗakin ta ga ganin ƙulle-ƙulle kenan ko kuma a ce duk wani zani duk wani zani da ta ɗauki wannan jaririn ko wannan jaririyan to ta naɗe shi ta nade shi ta rika matashi da shi ko kuma ta yanke wani ɓangare ta kai wuri ka za a yi haɗa mata magani ta haƙa wuri ka za a cikin gida ta binne shi an dingi ba ta sharori kenan akan wannan kayan ko kuma wannan kayan kada ta kuskura ta a ƙara ganin wannan kayan a wannan ɗaki da wannan gida da wannan unguwa gabaki ɗaya duk kayan da suka yi alaƙa da wannan abin da ya mutum to a tattara a je a kai can wurin tsumburkai dai iri-iri musamman a haihu ya rasu a sake haihuwa ya rasu to ai kuma shikenan na uku ma tsorata ki na hudun ma da zai zuwa tsorata kai to wani haihuwa wanda za a yi a tsorata ki to lallai zuciya da motsawa tun daga magabata ma zuciyan ya motsa sun je wajen manzan Allah sun ce a ya roƙa musu Allah addu'a ƴaƴan su tsaya babu laifi mutum ya addu'a wadda ta dace don yayan su tsaya an gane wannan ko sai mu bari sai gobe Allah ya kai mu zai mu tashi babi na 81 na ga yau karatu ina ta tsallake ila akwai matsala ne Allah ya saukake sai ya yi haƙuri da abin da ya samu mata ta hadisi na 152 abin da mu karanta daidai eh an san tsallake na'am Eh. ai na gama shi ya ce ya ne ya kamata dukan ya kasance bulala nawa ya kamata a yi da wani irin bulala za a yi ya ne ma al'amarin ce kai shi ma bulalan mataki na nawa ne na na ba ku littafi ga yanan ku je ku saya ai na ba da asami ne ga littafi na wurin guda goma na bayar na'am na'am armala eh eh miskini a talaka wanda bai da shi ai mana ya bayanin waiwaye miskini miskini ta take waje aka yi bambanci tsakanin talautin miskini da fakiri amma dai koya aka yi aka kayafa ko komo duka suna ɗaukar ma'anan guda wanda bai da shi wani lokaci kuma ba bai da shi na babu ba bukata ma ana ce mutum miskini akan bukatar shi kila kana da komi amma kana neman wani abu wannan abun da kake nema shi kai miskini ne akan shi to a taimake ka wajen wannan bukatun shi ma ana samun wannan ladan saboda haka miskini dai wanda ba ya da a ce wanda bai da abincin rana ɗaya ko bai da abincin shekara ko bai da kaza ta wilatu da fasarori da yawa akwai su a aje amma dai mabukaci akan wani abu to kowane irin abu ne ka taimaka wajen mutum ya samu wannan biyan bukata to Allah za ka samu wannan ladan da aka faɗa a sau Allah ya tumfe mu abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan sai ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa shugabanninmu Allah ya taimake su akan daidai mu kuma Allah ya san mana haƙoƙinmu a hannun shugabannin namu wannan yanayi da ake ciki na tsaka mai wahala Allah ya warware mana shi Allah ka warware mana wannan matsala da damuwoyi masu sana'o'i da aka samu matsaloli da 'yan kasuwa da aka samu matsaloli da ma'aikata kai da ma sauran masu nau'o'in harkokin rayuwa da marasa lafiya da suke cikin wani hali marasa lafiya suna cikin wani hali ana jiran ciwon da ba gan shi ba kai da kafa ka da lafiya ba za a karbe ka asibiti ba ko da nan asibitin kake karɓar magani ana jin tsoronka an kori kowa ana jiran wani ciwo ya zo in ya zo shi ke mutane suna ta mutuwa kuma sai a ce wancan ciwon ne ya fice yanzu ciwon siga da ciwon hawan jini da ciwuka masu kisa nawa ne ake klinik a kansu a duk asibitocin garin nan da ƙasar nan ba asibitin da za ka je ka sha'awa ko ka ga abin ya burge ka game da karɓan masu irin waɗannan ciwo da aka saba na yau da kullum ko mun girma su jin kaje sai ka ya ɓaci in kana da wanda ke klinik. yake zuwa clinic kake zuwa asibiti cikin bakin ciki kake a yau ka ɗauko mara lafiya an ɗauko mace da gudu za ta haihu an tsaya ana tambaye-tambayen banza da wofi ana rigimin banza da wofi ba a karfe ta ce ta bada ita da abin da ke cikin dusu mace hada da su kullum aiki kullum aiki kenan wai ana jiran wani ciwo ne zai zo daga italiya zai zo zai biyo ta lagos zai biyo ta kaza to Allah ya kare mu Allah da ba zai zo ba mutane na ta mutuwa akan matsalolin ciwuka kuma sai a tattara a ba ta a ah, su ne suke killata kansu da ciwon suga da hawan jini cututtuka masu kisa nawa ake da su kai cututtukan masu kisa za masu kirgu to ka je duk clinic din da ka sani ana ka je nan avion ka je nan shikan ka gani yanda ka saba ganin clinic din ranaku ka je ka gani in za ka ga mutanen in ga mutum biyu uku ka gode amma ai ta ƙarya a ce ai ba a ce ba ai an ce a ji asibiti ai ba a ce kada kar mara lafiya ba ka je kuma a kore ka ka ɗauko matanka tana cikin lalura za ka taho wani ma surutun bai ma sanya tambaya ba wani wurin kuma an watse an sa dutse a hanya ba kowa ba wanda za ka tambaya sai dai ku zauna nan ku kuka ku koma gida an ɗauko dutse an tara hanyar kuma dole sai a abin hawa za ku wuce. ko kafin ku samu hanya a wurin ku sai da za ku yi mara lafiyan ya gama tagayyara in kuke afirkin kenan wai wani ciwo ne ciwo zai zo daga ingila da amerika da ina ne zai zo daga can ya kusa zuwa saboda haka lalle a shirya mashi su kuma waɗanda su gaba da mutuwa waje addini ne karantar da haka a sabon ilimi ne da wayewa na addini a kowa ya zauna a ta mutuwa a gidaje banda wanda bakin ciki ya ishe su ya tabo musu da wasu cututtukan ko da haka Allah na kallo a cewa da tafiya dai haka nan in ana ga shine hanya mai kullewa za a gani in ba za ta kulle ba ma za a gani ba dai ana murginawa ba rayuwa tana murginawa za a gani wanda a dauka kuma ba su waye ba ba su san abin da suke yi ba za a gane wanda suka sa abin da suke yi kuma in gaskiya ce za a gane inda gaskiyar take ko kusa ko nesa ko duniya ko lahira sai an gane inda gaskiyar take Allah ka mu gama da duniya lafiya ya Allah ga mu gare ka muna tawassuli da ayyukan mu na watan Ramadana na alheri ya Allah ka biya mana bukata ya Allah ya Allah wasu daga cikin muna da bukatu wanda ba za su iya ba ya Allah ka iya musu ya Allah ka tallafa musu ya Allah ka agaza musu wannan yanayi na rayuwa ya Allah ka sauƙaƙe mana shi Allah ka sauƙaƙe mana shi Allah ka sauƙaƙe mana shi ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستقبلك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله